kasida ta munariya duk salatu ala khairil bariya a cikin yabo akan annabin zaki ni wa akwai wani tsari ma a nan sai an gama dan faɗa muku bai sukan kwaro rubuta an gane ya rabbi ya ubangiji salli alal muktari ka yi salati a kan annabin zaɓi ko min mudarin daga ainihin wato ƙabilar mudar wal biya. sannan ka yi salati akan annabawa wa jami'in rusuli ga dukkan manzannin Allah ma zuki matsar an ambace su to Allah kai salati a kansu ana bayanka ya rabbi ya ubangiji salli alal muktari Allah ka yi salati akan annabin zaki min mudare daga me daga kabilar mudar wal anbiya Allah ka yi salati akan annabawa ko wa jami'ar rusul ga dukkan manzannin Allah ga baki daya ma zukiru matakan an ambaci wa an ambaci annabawa eh wannan abin naka yana yi ko ya tikani wannan نعم, نعم. وصل يا رب وصل يا ربي على الهادي وشيئته من لقي دينك نشر وصل كي صلاتي يا ربي يا أبنجي ناكو على المين على الهادي أكون النبي من شرير وشيئته لكم جماعة dama kalmar shi a takan ɗauki jama'a ko magoya baya an fahimta yi wa sahabihi da kuma sahabbansa min tsayi dini an gani wanda kadi na sharu wanda suka yada an gani man tsayi dini ainihin wasu wanda ga nadin nan na addini suka ainihin wasu yada shi وجاهدوا معه في الله واجتهدوا. أولا بعض الوهلة. وهاجروا ولم wajahadu suka yi jihadi ma'abu tare da annabi fillahi a cikin hanyar Allah sannan wajtahadu kuma suka yi kokari wa hajaru suka yi hijira ko walahu ga annabi ne awo suka tattaru wa qad nasaru kuma sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana farba wal masnuna wa atsamu billahi wa atsamu billahi kan tasaru wa bayyanu alfarda eh? wa bayyanu sun yi bayanin alfarda farilla ko wal masnuna sannan sun yi bayanin ainihin wato sunnoni wa akasabu sannan suka kafu lillahi ga Allah wa akasamu sannan suka yi riko billahi ga Allah fantasiru kuma suka taimaki Allah da حتى تلاتم وعلماها وأشرفها وعطور الكون لي rayyan nashar al'afi azka salatin mafi karkin salati wa mafi karuwar salati kuma ba ya ce allah ya salati gare su ba to mafi karkin salati sannan mafi karuwar salati sannan wa ashirafu mafi darajar salati eh wanda yake ainihin wato a yake tsamsasa duniya wajen tashin kamshi eh, yi asirin kauna wanda yake tsamsasa duniya rayya na shiraha ainihin wato tashin kamshinta al'asiru shi ma ne mai tashin kamshi din ma abokatin da ya ajiyar miski zaki yake mun fi da arabin rubuwa ne yanzu shi ma'abuƙatan abin ainihin wato kamsatawa bi abi ilmin an gane da turaren nan na ainihin wato almin za su yi sani wajen ainihin wato ƙarfi wanda min ɗibiha daga ainihin wato daɗinta ne arzu muke fatan ridwan ya zayen ta shuru ya dinga yaduwa na allah mata rukun sarki Wannan da na adadin allah ka yi salati ga al'adu an gani adadin an yi wasu tsakuwa, wasu da kuma salaya, walraman da kuma yashi, yas ba'u ma na ji musamman allah ka yi salati ga annabi yana binta salatin bayan adadin tsakuwa ko bayan adadin yashi ko bayan adadin mai turbaya ko to ya ci ba'uha yana bin da jimin sama tauraron nan na sama wannan wannafsul arziki da kuma min tsirin nan na kasa sannan wal madaru da kuma goji a san goji a yi wannan ya ci ne ba ice wani ba ba dukewa a'a a kai ma dan uwa ka buga a'a hoki fa da banfa wanda ake tsarki da Ko hoki kuma na hatsi daban eh? Eh? kwarai kuwa akwai wanda yake da zangarniya akwai wanda yake da hutu in ita dawa nata ba a ce masa zangarniya ko ji a ce malaka amma gero da maiwa nan su zangarniya ake cewa wai kara kenan kan kan kan abincin mai sunan na masara goyo ko eh. shi ne na masara eh. ita kuma dawa nata a ce masa hudu gero da maiwa nasa a ce masa da. wannan shi ne sai ba dole ɗan uwa sai ana kewayawa ƙauye sai ana wa ƙauye a ɗan danne ke kewayawa in na gagara mun almadar an yi shuru ɗin nan wani to wani zai ɗauka ɓangorin da ake yin ƙarfi ba shi muke magana ba fara ba sai me wa'adda sannan ka lissafa adadin kunna mataki da kibari wato ma'aunin nauyin nan na su, Allah ka yi salati ga annaba haka kama yi kama yali kama yali kama yadda yake biye masa kasar jami'ul mali kwayar dugun ruwa ga baki da wani matsar da kuma mamakon ruwa an fahimta ne malamin ولا منه قل قل بإذن الله حتى ما هو ولا أولاد من وعده وكل هذه بداية الله يستقر وأدع الله في في ثلاث عدد ما حول الأشجار abinda bishiyoyi suka tattaro min warakin na ganye ko an gani allah ka yi salati wa kullu harfin gwargwadon harafin da ka da yawa ya gari yutula ana karantawa wa yustatar ana rubuta allah ka yi salati ga annan والوحش والطير والأسماك معا Amla ko الجن Wani والبشر hashi? Allah kai salati ga annabi adadin dabbobin daji wasai Allah kai salati ga annabi adadin tsuntsaye wal asmaki Allah kai salati ga annabi adadin kifayen duniya ma'an na'ami tare da dabbobin ni'ima su rago da akuya da tinkiya da sa yalin muljini aljani kuma suna biyo su Allah kai yi asalati ga annabi adadin aljanun duniya wal amlaku da mala'iku Allah kai salati ga annabi adadin mala'iku hmm. walbashin da kuma mutane gaba su daya an fahimta sai ce ne wazzaru haka nan da zarra atom kenan ko? Hmm. Eh? atom hmm.

ko kaji an gano wa a wanda ke akan kuma a ya ce ya rubuta ya manta to dama ai qur'ani da yake fa man ya'mal misala zarratin zarra Allah yana buga misali da kuma wajen kankanta duk abin da yake ya komai kankanta a duniya shine zarra to gwargwadon wannan idan kai aiki sai an sai ka ganshi a biya yana so eh a to faɗa wata kira ma kan sama zai hau to wanzaru da atan ko wannan da tururuwa ko halatin namlatu ko ma'al hububi tare da ƙwayoyi tare da ne ƙwayoyi ba fa ƙwaya ba ta sha ba ba ƙwayoyin hatsi ƙwayoyin abinci yawa ai kafin shi ana bayani an ce wa lamma wara da ma a madiyana lokacin da annabi musa ya dangara mashayin ruwan madiyana da wani shiru da aka nan da mashaya kuma an gani a kan nan kalla mashaya kuma kun gashi eh, amma sai hada haddata wajen an gani